ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون yana daga cikin rahamar Allah maɗaukakin sarki da ya sanya muku dare ya zama mai duhu don ku huta a cikinsa bayan abin da kuka sha na wahalar aikin rana. kuma ya sanya muku rana mai haske don ku tafi neman arziki a cikinta kuma domin ku gode wa ni'imomin Allah a kanku kar ku butulce masa.